bari fara daga hannun dama ta da muhammad bukar grema yaya kake ganin kamun luddayin wannan mulki na jam'iyyar apc da shugaba muhammadu buhari ke shugabantan kasar ba tare daukar lokaci ba idan muka diba zan ce mutane sun zaɓi shugaban ƙasa kan abubuwa uku na ɗaya akwai tsaro na biyu akwai cin hanci da rashawa na uku aikin yi idan muka diba a yau kamar ni da na fito daga maiduguri za mu ga cewa yau duk wanda yake north east ya san cewa zaman lafiya ya dawo north east wanda yake Najeriya yau ɗan arewa ya san yau zai iya sa kowane irin kaya ya kama hanya kan shi tsaye ya ji duk inda zai je ba tare da an ci mishi mutunci ba so wayannan suna daga cikin ci gaba da muka samu idan muka diba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa shugaban ƙasa ya iyakan ƙoƙarin shi yau idan muka diba abu ɗaya ake bincike kan kuɗin siyan makamai ana kashe mutane an cire kuɗi an bayar amma ba sai makamai ba kuma an ce sojoji su je su fuskanci 'yan ta'adda su je su fuskanci 'yan boko haram wanda mutanen da suke fuskanta mutum ne yake da bindiga yana da bullet sun kai maybe ɗari 200 zuwa 300 kai an baka magazin mai 33 ko talatin da hudu, ta ya za ka fuskance shi a yau idan muka diba boko haram idan ba a cikin sambisa ba ba a jinsu kuma da kullum jaridun kasar nan suna ɗaukan boko haram sun kai hari a nan sun kai hari a can sun kashe sojoji sun kashe 'yan sanda amma yau sai gashi da kansu daga labarai majiya suna nuna cewa su yanzu ma suna so a zuwa yi sulhu da su wa'insunsu sun tuba amma kiran hankalin gwamnati kar su yarda da tuban mazuru wa'annan mutanen a san abin da za a yi musu kuma yau idan muka diba shugaban ƙasa ya sa hannu yakar masu cin hanci da rashawa. A Hafsat Zaki, menene zaki ce kin gani a ƙasa a matsayin ki na matashiya a wannan ƙasa ta mu ta yanzu cikin shekara ɗayan nan? Eto eh a gaskiya a cikin wannan shekara ɗaya abinda za mu iya cewa mun gani a ƙasa shine zaman lafiya. mun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda yanzu zaka iya zuwa makaranta zaka iya zuwa taron biki zaka je duk inda zaka je ka dawo lafiya ba tare da kana tsoron wannan bom da za su tashi ba amma a gaskiya bayan haka akwai matsaloli masu yawa muna nan da matsaloli sosai sosai yunwa tana damun mutane yanzu an taimaka mana mun samu zaman lafiya amma yunwa fa ku tabbatar da cewa ita ma babban ciwo ne saboda matasa suna nan ba su da aiki wasu ma waɗanda suke da aikin yanzu ana nan ana ta zabge ma'aikata ana koran ma'aikata saboda haka mu matasa muna kira ga mai girma shugaban ƙasa da ya hanzarta wajen taimaka mana mun san uba ne shi kuma kamar yadda ya faɗa abokin hirar nawa ya ce mun zaɓe shi ne akan abubuwa guda uku to wa'ina abubuwa guda uku dai har yanzu guda ɗaya muka samu kuma mai girma shugaban ƙasa ya mana alkawarin cewa kamun shekara ɗaya za mu ga canji sosai mai mahimmanci amma abu guda ɗaya muka gani shine mun dai samu kwanciyar hankali babu wani akwai zaman lafiya a ƙasa amma muna kuma neman abincin da za mu ci saboda idan kana zaune da lafiya lau baka da abincin da zaka ci shi ma fa wannan matsala ne yanzu a cikin angoyi zaki samu yara matasa baka da daman ka ajiye abu sun shigo sun ɗauke idan kana tafiya zaka ga an wabce maka waya an wabce maka laptop yanzu an samu kwanciyar hankali na yaƙi amma kuma ga ga rashin zaman lafiya na samarin anguwa da suka takurawa al'umma Naziru Galadanci me zaka ce bisa sharhin da waɗannan 'yan uwa ka guda biyu suka yanzu? Ƙasa ta fara samun kuɗi ta TSA da ya kawo da harkan BVN ɗin mun ga. abin da ake ghost workers an kokore su a cikin gwamnati yanzu kuma an ka karɓa kuɗaɗe wurin mutanen nan so in kika duba in kuka lura wannan social investment program da gwamnati ta kawo za a samu wa graduate na university wurin dubu biyar ayyukan yi za a yadda yaran makarantar primary school miliyan biyar za kuma kuma baiwa 'yan kasuwa da kuma mata kuɗaɗe su ƙara kasuwancinsu da sauransu so muna sa ran insha Allah cikin lokaci kaɗan maganin yunwa zai maganin shi damuwar kiwon lafiya ma shine muke son gwamnati ta sake ƙoƙari ta ga yadda za ta taimaka a tallafawa masu ƙananan ƙarfi wurin biya musu kuɗaɗen magunguna gadon kwanciya da sauransu a asibitoci sannan kuma babban magana shine mun yi magana mun zauna da shugaba ƙasa mun zauna da manyan mutanen gwamnati game da ɗaukan matasa cikin tafiyar da al'amarin gwamnati ba yadda zai kasance a ce matasa da suka ba gwamnati suka zaɓi gwamnati misali kashi saba'in bisa ɗari a zaben nan da ya faru kuma a cewa har yanzu ba mu samu ko da kashi talatin bane a cikin gwamnati bai yiwuwa gaskiya saboda alkawari ne tsakaninmu da gwamnati za mu ci gaba da bashi duk wani irin gudunmawa da yake bukata kuma muna nan muna mishi adda Allah kara mishi lafiya kuma ya bashi daman cika alkawarka da yau kasar nan To Maryam barin zo gare ki dukkan wa'annan sharhi da aka yi a yanzu kina ganin shin matasa sun dan amfana a ciki? Ito eh ba zan ce kwata-kwata matasa ba su amfana ba amma a bisa la'akari da yadda ra'ayoyin matasa yake yau da gobe da kullum muke ji a social media gaskiya zan iya cewa da korafi da yawa da akwai korafi da yawa da matasa suke ganin ba a tafi da su yadda ya kamata a tafi da su ba duk da irin rawar da suke ganin sun taka sosai a cewa waccan gwamnati ta sauka wannan an samu sabuwa domin a samu sauyi ina ganin cewar general buhari eh, da ya zo ya samu matsaloli da yawa wadda wancan gwamnatin suka bari wanda yake sawa wani abun ma bai yi tunanin zai same shi bai zo ya samu wanda yake janyo koma baya a abubuwan da yi alkawari zai yi din kamar da tallafa su matasa sannan kuma zan iya cewa na 'yan power din nan abin nan ya burge ni sosai kuma ina kyautar san kamar yadda yar uwata hajjia su take magana cewa bata um, gari sun yawa saboda babu aikin yi ina ganin kwanan nan wannan abu zai wuce fa saboda abu ne na tsari sosai da ya fito da za a tabbatar an taimaka matasa kuma dama abin sha'awar ma shine domin mutane yan shekara 18 zuwa shekara 35 kin ga ku gaba ɗaya wannan ya wannan ne akan matasa saboda haka za a koya musu abubuwa da sana'an da za su yi ba ma su sun da gwamnati ba za su koyi sana'o'in da za su yi wanda gaba ɗayan su zai iya taimaka musu kuma su taka rawar gani a cikin ƙasar nan da kuma kasuwanci na wajen ƙasar nan ma haka muke fata yawwa